Eto eh idan ka duba akwai yawan al'umman Najeriya da ke zaune a Ghana wadda yawansu ya fi miliyan ɗaya da 'yan kai. Wannan shine babban dalilin da ya sa wasu jam'iyyun siyasar Najeriya suke gani idan suka zo suka tallatar da ainihin sakonninsu to zai samu karɓuwa har wasu ma su iya su je ainihin ƙasar Najeriya su iya su kada musu ƙuri'a wannan shine babban dalilin da ya sa ake wato 'yan Najeriya suka fara kawo sakonninsu a nan Ghana. wannan abin da aka saba gani ne a biranen akara kuma su da sauran manyan biranen ghana a ga idan ana zaɓuɓɓuka ko harkokin siyasa wasu ƙasashe makwabta mutane su zo suna kamfen a cikin ghana eh ala hakika wannan abu na faruwa saboda ina jin eh, bara kafin kasar mali a zaɓi ainihin shugaba sai da su masu takarar suka shigo kasar ghana sannan kuma shekaru ma aro aro muna ganin su 'yan kasar mali din suna zaɓuɓɓukan su a nan kuma su da wasu wurare a nan cikin birnin eh, eh, na Accra sannan mukan gaje irin wasu abubuwa kamar haka musamman ma a Najeriya idan za a yi zaɓe to kana iya ka samu shugabannin jam'iyyun siyasa sun shigo kasar Ghana suna kokarin yadda za su samu goyon bayan 'yan Najeriya da ke zaune a nan Ghana to sai dai wannan karo ne ya bambanta da kafa ainihin manya-manyan fusta da billboard hotuna dai na su 'yan siyasan a ah, wato fili a Ghana. a lokacin da ake kakar zaɓe galibi mutanen najeriya da ke gane sukan yi tururuwa su koma gida su jefa ƙuri'a su dawo kwarai kuwa don na tunawa wato a zaben da ya zo da ainihin tsohon shugaba marigayi wato yaraduwa a kan mulki idan kana tunawa na je a kan iyakar ghana don samun 'yan najeriya da suke zaune a ghana da ma waɗanda suka fito daga ƙasashen cote d'ivoire da sauransu na samun ɗanɗan hira da su muka yi amfani da shi a kan wannan kafa ta voice of america to wannan abu ne da aka saba gani kaga ɗaruruwan ko dubannin ma 'yan najeriya da ke zaune a nan gada suna koma can gida najeriya don yin zaɓe to amma na ji a wannan karo abin ya jawo cece ku ce a cikin a tsakanin hukumomin gane har wasu suna cewa bai kamata hukumomin tsaro su bari hakan na faruwa ana kafa allunan tallace-tallace ba ko eh wannan shine babban damuwa da ya taso a cikin wannan lokaci kuma ina jin manyan jam'iyyun siyasa guda biyu na kasar najeriya wato na apc babban yar adawa da kuma ainihin mai mulki ta pdp su ne daman suka kafa ainihin wayannan arzikin abinan kamfen nasu kuma gaskiya wannan abun ya da hankalin wasu 'yan gada ganin irin fama da ake da rashin tsaro sakamakon tarzoma da ke tasowa na boko haram a can arewacin ƙasar najeriya wannan shine babban dalilin da ya sa mutanen Ghana suka tsorata suna ganin Najeriya da yake babban ƙasa ce ta fi gane girma ta fi gane yawan al'umma ta fi gane yawan jami'an tsaro ta fi gane yawan eh, makamai da sauransu idan Najeriya tana fama da lamari na Boko Haram to idan muka ba da dama a nan gane aka yi irin wa'in abubuwa wataran 'yan Boko Haram sun kawo hari akan gane ya za a kare ka gane dududu al'umman ghana ba su fi miliyon 25 ba wanda yake a jihohi biyu a najeriya sun mamaye ghana to sai aka ce ga boko haram da ke iya kai hari miliyan ɗari da hamsin da yan kai an rasa yadda za a yi musu ya za a yi mu da muke da miliyan ishirin da biyar ya za mu ƙari da wa'annan mutane idan sun kawo mana hari wannan shine babban damuwan da ya sa wasu mutane suka ta kira yadda za a yi a tsagaita ainihin harkokin siyasar najeriya na wannan lokaci kasar ghana eh, amma wannan tallace-tallace na 'yan siyasar najeriya bai shiga cikin kafofin watsa labarai ma'ana ba sa tallace-tallace a rediyo da talabijin da jaridu eh akwai akwai don saboda kasan akwai muna da rassa na ainihin jam'iyyun siyasan jam'iyyun siyasun Najeriya wanda yake suna zaune a nan Ghana PDP na da ainihin jama'ar su sannan kuma APC na da jama'ar su har da wasu ƙananan jam'iyyu na Najeriya da ke wannan takarar suna da office office in eh, suna da office office cikin wannan lokaci kuma da ainihin wannan babban jam'iyyar hamayya ta najeriya ta ga kamar tana da karfi kuma za ta yi amfani a ghana ko kuma ta tattara kan al'ummar najeriya a ghana shi kuma wato an iya an kafa ainihin reshe na jam'iyyar apc din a nan ghana to lalle ne kowa dai na iya bakin ƙoƙarinsa yadda zai samu haɗin kan al'ummar najeriya da ke zaune a can ƙasar ghana su iya su je gida su kada mai kuri'a to ma da ba mun gode kwarai da gaske to wakilin mu na gane kenan baba yakubu makeri yake kara mana haske kan matakin da hukumomin gane suka dauka na cewa a cire allunan tallace-tallacen harkokin siyasar najeriya da aka kawo aka girka a birane irin su akra kowa ya ziyarci kasar kowa ya yi yawo ba mu zantarwa a yi hira na gaggaisewa fasfo kuma sai sassokewa da waɗansu kuɗin da ake sawa a afir ka da hanyoyi ka fito daga asmar har kayi bisa mota ba wani juyayi wasu kan sun zabura har sun yi